الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Sultan Sa'ad Abubakar da kyanan unguwar Gwiwa Locust a jihar Sokoto inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yau Laraba goma ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul anbiya a jiya mun tsaya aya ta 75 yau zamu tashi aya ta 76 wa nuhan idnala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa nuhan idnala القرب فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين kamar da muka sani muna cikin suratul anbiya wadda take makkiya ce tana tabbatar da tauhidi tana bada labarin annabawa domin tawa annabi sallallahu alaihi wasallam tasliya ta kwata san mai da hankali ba kai dai aka karyata ba mutanen ka ana kiran su zuwa ga tauhidi da bauta ma Allah shi kadai ana kiran su zuwa ga imani da kai a matsayin manzo ana kiran su zuwa ga imani da ranar lahira amma suna kangarewa to ba kai dai aka fara kangare ma ba annabawa da suka wuce kafin kai an kangare musu amma ga abin da ya auku da waɗanda suka kangare musu ba kai ma kai hakuri duk lokacin da muka aiko annabi da shi da al'umma ce aka samu jayayya to annabi shi ka samun nasara kan al'umma yi. mun karanta labarin annabi Musa da annabi Haruna su Allah ya fara ba mu labari cikin wannan surar da muka zo karanta labarin annabi Ibrahim da annabi Ludu da annabi Ishaq da annabi Yakubu da annabi na gaba shine Allah ya ce wa nuhan da ai wazkur nuhan ai mai nasara kan wazkur ka ambaci nuhan annabi nuhu shi ma da min qablu lokacin da ya kira tun kafin wayancin annabawan annabi nuhu ya zo kafin annabi ibrahim da annabi ludu da annabi isaka da annabi Shi shine ma'anar min qablu <coughs> tun kafin zuwan su fastajabna lahu sai muka an shi kiran shi fanajjaynahu wa ahlahu muka tsare da shi shi da iyalan shi iyalan shi ne sune wanda suka imani tare da shi min al-karbil azim muka tausar da su daga babban bakin ciki da babban damuwa da suka shiga na cewa mutane ba su ansa kiran shi ba suna mai izgili wa nasarnahu min al alladhina kazzabu bi ayatina muka nasartar da shi muka bashi taimako muka tsayar da shi daga mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu innahum kanu qauma sawi sun kasance mutanen banza ba mutanen kirki ba fasikin fa agradnahum sai muka nutsar da su ajma'ina gaba daya Allah ya gaya mana irin wannan kira a cikin suratul safat yace wala qad nadana wala qad nadana nuhun fala ni'mal mujibun ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين Allah ce wala karna na nuhun hakika annabi nuhu ya kira mu fala ni'mal mujibun ma dalla da mu a matsayin masu ansawa watan da ya kira mu ya shiga matsala mutane da suka karyata shi ya kira mu to mun an sami irin ansa da ta dace wa wa ahlihi min al-karbil azim muka tsartar da shi da shi da ahlahu har yanzu wanda suka imani da shi min alkarbil azim daga babbar damuwa da bakin ciki da ya shiga na cewa mutane sun yi mai izgili sai Allah ya ce waja'alna zuriyatahu humul baqul muka sanya zuriya annabi nuhu su ɗaya suka wanzu duk wanda ka gani bayan duniya na mutum jika annabi nuhu ne daga mun wani maka ya cewa ni jika annabi nake fa wani annabi annabi nuhu yadda muke jikokin annabi adamu haka muke jikokin annabi nuhu kowane dan adam da ka sani dan dan annabi adamu ne haka kowane dan adam da ka sani wanda ya zo bayan annabi nuhu kana annabi nuhu ne watan bayan an yi ruwan tufana aka halakar da kowa sai zuriya annabi nuhu iyayen shi da malamai da ke faɗi hamu da yamu da yabisu suka tsaya su suka tsaya wannan ya haifi farare wannan ya haifi kala indiya wannan ya haifi baƙaƙe. Za ka su ɗaya bayan ƙasa, wani cikin su ya fi su ya haifi ya juju da Za ka su ɗaya a bayan ƙasa zuriya ce kowa ya haɗa da annabi nuhu don Allah ya ce ta hu mun sanya zuriya annabi nuhu humul baquna Allah ya ce tumul baqina su suka yi saura kun ga Allah ya ce wala qad nadana nuhun hakika annabi nuhu ya kira mu wani irin kira yayi Allah ya faɗi a cikin suratul nuh ya ce wa qala nuhu rabbi la tazal tazar إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يلدوا ce wa qala nuhu rabbi la tazar alal al min al-kafirin dayyara annabi nuhu ce, ya Allah kada ka bar kowani mazauni gida cikin kafirai innahum innaka in tazahum yudillu ibadat in kaffarsu za su fatar da bayinka wata bai wannan kiran ba sai da shekara dubu ba shekara hamsin yana kira ba su yi ba kuma sai da Allah ya ce mai lan yu'mina min qaumika illa man kada amana ya kai annabi nuhu babu wanda zai imani cikin mutanenka face wanda ya riga ya imani sai Allah ya musu wannan addu'a cewa Allah ya halakar da su shine wala kad na nuhun da Allah ce fala ni'mal mujibun ma dalla da mu a matsayin masu ansawa ya ansa mai ne da saukarkan musu ruwan sama kamar da ya faɗi cikin suratul qamar kazzabat qablahum qawmun nuh qablahum qawmun nuh واسجد فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء aka buɗe kofofin sama aka yi can ruwa ya kasance babu wanda Allah ya tsarsu shi sai annabi nuhu da kai ne don shi yace ah, innahum kanu qauma sawin fa agraknahum ajma'ina muka nutsar da su gaba ɗayansu. don haka Allah ya tsarsar da kawai suka imani don kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kai ma mutanen da suka kayyata kai za ka samu nasara a kansu wasu an nasartar da su da ruwa wasu an nasartar da su da dutse wasu da kifewa kai ma za ka samu nasara akan al'ummarka kuma haka Allah ya bashi nasara bayan ya dawo maka kamar da muka faɗi a yakin badar sai kasance shi nasarar da Allah ya bashi shine waya suka yi kangara cikin al'umma ta cikin wanda suka yi mai wannan Allah ya sa sun mutu ta hannun shi sahabbai ne wanda suka imani da shi su suka kashe su saura kuma Allah ya shirya mai su suka dawo mabiya ne suka dawo masoya ne su Abu Sufyan su Muawiya bin Abi Sufyan su Khalid bin Walid wayanda suka kasance suka yaka tai da Allah ya shirya su kuma ya sa suka taimako ne wajen tabbatar da addinin Allah sai Allah ya ba mu labarin annabi na gaba sai ce wa Dawuda da wasu Dawuda إذ فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكنا bayan annabi nuhu sai Allah ya bamu labarin annabi na gaba yace wa dawuda wa sulaimana iz yahkumani fil harthi ai wa zkur dawuda wa sulaimana ko kuma ya kasance hadafi ne akan wancan wa nuhan wa dawuda wa sulaimana ai ka ambatan musu annabi dawuda da annabi sulaimana iz yahkumani fil harthi lokacin da suke hukunci game da gona iz nafashat fihi ghanamul qaumi lokacin da mutane tumakin wasu mutane suka yi kiyo ciki da daddare ana cewa fashatil ghanam idan tumaki sun yi ciwo da daddare idan da daddare suka shiga sai a ce fashat shine iz nafashat fihi ghanamul qaumi lokacin da tumakin wasu mutane suka yi kiwo cikin gona wa kunna li hukmihim shahidai aka kawo mu annabi Dawud ya yi hukunci annabi Dawud ya yi hukunci annabi Sulaiman ya yi hukunci sai Allah ya ce wa kunna li hukmihim shahidina mu muna shaidu muna nan gaba gare mu tare da ilimin mu da sanin mu suka yi hukunci mi aka yi sai Allah ya ce fa fahamnaha sulaimana sai muka fahimtar da sulaimana wannan hukuncin kun ga annabi Dawuda da annabi Sulaiman Allah ya ce wa kunna li hukmihim bace li ma ba shi wasu malamai suka ce jam'i yana farawa da mutum biyu ne domin Allah abin da ya faɗi wa Dawuda wa Sulaimana da annabi Dawuda da annabi Sulaimana sai ya ce kuma wa kunna li hukmihim mun kasance ga hukuncin da suka yi wasu malamai suka ce a hukumihim da aka ce hukuncin su jami da annabi Dawuda da annabi sulaiman da masu gona da masu dabbobi ne gaba daya hukuncin da aka yi Allah ya ce shahidina mun shaidi hukuncin su mun san abin da suka yanke na hukunci da Allah ke fafahamna Sulaimana sai mun ka fahimtar da annabi Sulaimana wannan hukuncin annabi Sulaiman shine dan na annabi Dawud amma Allah da iko ne da iyawa ce duk ya ba su hukunci ya ba su annabta ya ba su manzanci dukkanin su su annabawa ne dukkanin su biyu manzanni ne yanzu an zo yin hukunci duk sun yi hukunci sai Allah ya ce amma annabi Sulaiman shi mun ka fahimta suwa hukunci, to shi annabi Dawud fa sai Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma amma dukkanin su biyu kowane mun bashi annabta mun bashi ilmi kowane mun bashi hukunci mun bashi ilmi wannan wani hukunci ne mutane ne suka kawo kara masu gonaki cewa masu makiyaya sun shiga gonakinsu dabbobinsu sun shiga gonakinsu sun canye musu abin nomansu sun canye musu shifkokinsu kun ga fadan makiyaya da manoma ba yau aka fara wa gidan ko duk lokacin annabi dawud da annabi sulaiman ake ake rigima tsakanin makiyaya da da manoma sai annabi dawud ya yanke hukunci sai ya ce tunda sun canye muku kayan gona su ba ku dabbobin su ku kwashe ku tai da su sha hukunci shi ke da su fi biyu babu sai bayan an yayin wannan hukunci suka fito waje sai suka tarar da annabi annabi sulaiman da annabi Sulaiman ya ce mu koma ya tafi ce inda shi ne, da zai ce su wayannan masu gonar su karbi wayannan dabbobin su ci gaba da kiwo suna shan nononsu, su su kuma masu dabbobin su karbi gonar har ta yi daidai in ta yi daidai sai su ba su abin su sai su kuma su karɓo dabbobinsu su kuma ce sun fa'idanta da nono ba su ciwon banza ba yana fata mun fahimta ko kun ga wannan hukuncin yi balance kowa an cire mai gonar ku aka ce muku kayan gona to su waɗanda makiyayan su zo su yi muku noma sai gonar ku ta koma yadda take kun ga kun samu amma ku kuma wannan lokacin ku yi musu kiwon dabbobin su don bai yiwa su raba kansu amma kun yi za ku sha nono ku kuma ba ku yi aikin banza ba ku yi wahalar banza ba sai Allah ya ce wannan hukuncin na annabi Sulaiman shi ya fi zama daidai fa ha Sulaiman wata an yi ta hukunci hukunci tsakanin annabi Dawud ba hukunci ɗaya bane wannan shi Allah ya ba mu labari cikin Qur'ani akwai wanda suka zo cikin hadisi cewa annabi dawuda da annabi sulaimana sun yi hukunci amma Allah ya sa annabi sulaiman ya fahimta ciki akwai abin da ya tabbata cikin sayyul bukhari imam bukhari ya tattauna abu yaman qala akhbarana shu'ay qala haddathana abu zinad an al-a'raj an abi hurayra radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa wa sallam qala annabi sallallahu alayhi wa sallam yace kana timra atani ma'ahuma ibnahuma akwai wasu mata guda biyu tare da su akwai ‘ya'yansu guda biyu ja azibu fada haɓa bibni ma. sai kyarkeci ya zo ya tafi da ɗan ɗayansu ya tsere da shi faƙalar nisa ibatiya sai ta ce ma abokiyar ta da suke tare tun da su biyu suke da jarirai guda biyu yanzu kyarkeci ya zo ya canye ɗayan sai ta ce inna ma zahaba ɗan ki ne ya canye wannan da ya rage shi ne ɗana faƙalatul ukhra sai ɗaya ta ce inna ma zahaba bibliki a ɗanɗanki ne ya tafi da shi ni kan wanda ya tsaya shi a ɗana sai suka yi suka samu sabani fata hakamata ila dawud alaihi salam sai suka je wajen hukunci suka kai ƙara inda annabi dawud alaihi salam ya yi musu hukunci faka ba bihi lil kubra sai yanke hukunci yace a ba babban yace na babban ne yace za a ba fa kharaja ta ala sulaimana na dawud sai suka fito akan annabi Sulaiman dan Dawud suka isko shi bayan sun fito alaihi masallam Allah ya jira annabi Dawud da annabi Sulaiman fa tahu sai suka bashi labari fa qala sai yace ituni bis sikki ku zo min da yuka fa shukkuhu bainahuma sai in ya raba shi tsakanin tun da dai an canya ɗaya ɗaya aka bari ko wacin guda ce na ta ne to a kawo yuka sai a raba sai a raba tsakanin ku a fa shukkuhu bainahuma ya raba shi tsakanin su biyu faqalat as-sughra sai ƙarama tace la taf'al yarhamuka Allah kada ka aikata Allah ya maka rahama inna ibnuha ɗanɗanta ne ni na ban mata Faƙa ba bi hili tsugura sai yanke hukunci ce ba ƙaramar nata ne tunda babbar ta yadda a yanke da yuka a raba biyu son ta kai ita ma yadda ta yi hasara wannan ma kowa ya rasa amma wannan ta ka a yanke to nata ne ta a bata tsala abu rara ce wallahi in sami tu bi sikini kabbo illa yau ma'ibin ban taba ne ana ce ma yuka sikin ba a tseren nan A yuka sunanta ta sikin wa ma kunna na kulu illar almudiya mu ba mu kasance muna fadin mudiya muke ce ma yuka ashe ana ce mata sikin ganin naji annabi sallallahu alaihi ya ce mata sikin kun ga hukunci ne wanda ya dadi wanda annabi Dawud alaihi salam annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya fahimta sai yadda ya kamata a yi kuma ya yi wannan hukuncin akwai wani kisa daya da ibnu Kathir ya ambata annan mura'atan hasna'a fi zamani bani isra'il cewa akwai wata mata mai kyau wannan wani hukunci daban da suka saki annabi dawud da annabi sulaiman akwai wata mata mai kyau lokacin bani isra'il A rawada an annafsiha arba'atun min ru'asaihim manya-manya cikin manyan bani isra'il har guda hudu suka nemi su yi aikin banza da ita famtana ala kullin minhum ta hannu kowane ta kiyarta da shi fattafaku fi ma bainahum alaiha sai suka haɗe mata kai su hudu suka ce za su yi mata shari shahidu inda dawuda alaihi salam annaha makkanat min nafsiha kalban laha sai suka je inda annabi dawuda su hudu suka kai kara suka ce tana zina da karenta ta ka zina kad awwadatu zalika minha kuma haka ta saba kullum haka take sai sun kai su hudu fa amara bi rajmiha sai annabi daud ya ce a jefe ta fa’amara amara bi rajmiha sai annabi Dawud ya ce a jihe ta falamma kana ashiyatu zalikal yawmi da darin wannan darin wannan yinin da ya yi da nasa Sulaimanu sai annabi Sulaimanu ya zamna wasu ta ma'ahu wildanun mithluhu sai yare iri ne suka taru inda shike fanta saba hakiman sai ya ce bai in zanni alkali bai yi muku hukunci annabi Dawud mahaifin shi yana nan yana gani fanta saba wildanun mithluhu fanta saba hakiman sai tsaya a matsayin shi alkali ah, ah, wata zayya arba'atun minhum bi zayyi ulaika sai hudu cikin yaran sai suka sa tufafi irin na wayancan mutanen da suka kawo kara suka ce suwa irin su suka yi gaza kamar wata kwaikwayo suka ce mu ne su wa akhara bi yi mura tsayin cikin yaran kuma sai satwahin matar ce shi an mace yanzu an kawo kara duk annabi Dawud na nan shi na sai nuna mahaifi ne inda dai kai haka wajen hukunci wa shahidu alaiha sai su hudun hudu suka zo suka ce muna shaidu akan tayi zina bi anna makkanat min nafsiha kalban cewa wannan ta bari kare yayi zina da ita faƙala Sulaiman, sai annabi Sulaiman ya ce, Fari ƙubai na hum a raba su, to ku tai daban-daban za a kira ku ɗaya bayan ɗaya, fasa ala awwalahum sai ya tambayi na ɗayan su ma kana launul kan wani irin kare ne wani kalar kare ne ta yi zina da shi fata'ala sai ya ce aswadu bakin kare ne sai ya ce to ajiye shi nan Ba a zala azalahu sai ya jaye shi gehe wasu da al'akaru sai ya kira na biyu ɗinsu faƙala fasalahu an launi ne. ya tambaye shi wani kalar kare ne faƙala sai ya ce ahmaru ja ne jan kare ne wa ƙala al'akaru na ukun sai ya ce akbashu mai face-face ne haka yake akwash wa qala al-akhar sai na hudu yace abu ya farin kare ne akwai farin kare yace fari ne fa amara inda zalika bi sai a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk aka sheku kariya kuka yi mata kuna bi dan tare fa annabi Dawud ya ga wannan matsayin hikaya ko aka bashi labari fastara'a min fawin bi ulaikal arba sai kira wa'ancan hudun da sauri. fasa alahum mutafarriqi da allawi zalikal kal sai tambaye su daban-daban wani kala kare ne matan nan kuka ce ta izina da shi fahtalafu fihi sai suka yi sabani game da nau'in kare fa amara da katilihim sai umarni su a kashe su kaga sai ya kasance cewa annabi Sulaiman fa fahamna Sulaimana sai Allah ya fahimtar da annabi Sulaiman nau'in hukunci wannan shi ke nuna komi girman ka da ilmin ka Allah na iya fahimtar da karami sai ya fahimta kuma sai ya shirya da kai kuma sai ka fahimta shaka baka gume na ta karanta halayi ba daidai ba wani yaro karami ya gaya mai ba daidai bane kuma ya ansa ya ah, shi ba daidai ne yake karantawa ba haka mallamai magabata sun yi ta haka nan annabi imamu malik ya bada fatawa cewa ba sai an tsatsaye farutan yatsun kafafu ba kuma daga baya a ga karanta mai hadisi daga baya ya dinga cewa ya tambaye shi sai ya dinga cewa a dinga tsatsafewa don haka ba rashin girma ba ne in ka dawo ga fatawar karami in fatawar karami ya fatawa ka fahimci nan gaskiya take sai ka ansa kawai ka tafi sai a yi tafiya dama abin da ake so a yi daidai da gaskiya to kun ga wannan hukuncin da Allah ya bamu labari hanma shi yayi daidai amma ni Allah ce sai Allah ce wa kullan ataina hukman wa ilma kowane cikin su mun bashi annabci mun bashi ilmi sai Allah ya yabe su da suruka. duka bayan Allah ya faɗi ga wanda ya ci sai Allah amma ya ce dukkan su sai Allah ya yabe su haka aka idan an yi ijtihadi malamai sukan yi ijtihadi ya kasance kowane su ya yi ijtihadi sai a saba ce mazhaban maliki sun ce kaza Imam malik ya ce kaza Imam Shafi ya ce kaza wace aka yi maliki bai gane ba bai fahimta ba a'a cewa kai Allah ya mai rahama ga ra'ayi ne Imam Shafi Allah ya mai rahama ga ra'ayi ne amma ga ra'ayin da ya fi karfi amma a soka ba haka ake ba Allah ya guda mun yadda ake a shayi sabani ya kasance wani ya samu wani bai samu ba duk ya su aka yi sai Allah ya ce kullan atay fa fahamna Sulaimana, annabi Sulaimana muka fahimta suwa hukuncin amma wa kullum kullan na hukuman wa ilma dukkanin su biyu mun ba su hukunci hukunci mun ba su ilmi kada ku da musu dukkanin su manya ne kuma wannan aya ita ce dalilin cewa ana ijtihadi wata matsala ce ta zo baka san hukuncin ta ba sai kai ijtihadi domin me domin annabi Dawud ba da wahayi yayi wancan hukuncin ba da ba zai kuskure ba ina fata mun fahimta ko wahayi ba ya kuskure zaka ijtihadi kawai yayi yace ai kaza sai wani ijtihadi ya zo shi ma ba wahayi ba ne kuma wasu malamai suna cewa wahayi ne domin Allah ce ha Sulaimana don haka in mutum ya yi ishti ana ijtihadi ga matsalar da baka sani ba daga baya in ka san gaskiya sai ka dawo mata Sheikh Muhammad Al-Amin Shankidi ya kawo misalai da yawa inda sahabbai suka yi ijtihadi wasu wasu kuma annabi ya tabbatar da su cikin haka yace wa famin zalika amruhu sallallahu alaihi wa sallam ashabahu an yusallu al-asr fi bani quraiza cikin haka akwai umarnin da annabi yawa mabiya ne da su yi sallar la'asar a banu ƙuraida fashtahada ba'dhum wa sallaha fi tariqi wasu su suka yi ishtihadi suka yi sallah a hanya wata wannan kisa sananna ce kun shajinta bukhari da ruwa ta hadisin a shekara ta shidda ne bayan hijira a watan shawwal annabi sallallahu yana dawowa daga gazwatul ahzab sai mala'ika jibril ya zo inda shi ke sauko yace mai kukun kun aje makaman ku na yaki mala'iku ba su aje makaman su na yaki ba ku je ku yaki banu banu quraida watan gazawatul ahzab shine mushrikan makka suka zo suka yi zan yi NTA Ramadan lecture ba da daɗewa ba cikin azumin na NTA zo ne yana cikin kissa da zan basuwa wadda ke nuna cewa na musulunci ba ba sun yaki yake ba ba sun kashe mutane yake ba duk yakunan da ake yi ana yin su ne domin a kare musulunci ya kare kai ne musulunci ake kawo mu har don shi da annabi yana maka shekara goma sha uku bai yaki da kowa ba da ya yi hijira zuwa madina bai yaki da kowa a madina ba sai da mutanen makkan yakin da ya yi na farko a madina da mutanen makkan ne biyo shi suka yi ba shi ya tafi ba na biyu da ya yi da su ne ga da wata ohun na uku da ya yi kasar azab da su ne wata musulunci ba cewa da na fi karfin mutane kawai a ita kashe su ba ga ya zo makka musulunci ke da kari amma bai fara yakin kowa ba to gada wata azab yaki ne wanda mutanen makka suka haɗu da yahudawan madina bayan cin da annabi ya zo da madina sai da ya alƙawari da yahudawa cewa ku zo mu kare kasar nan kakin yake ku kakku yake ni in wani ya zo zai yaka ku ba zan bashi ba duk da yahudawa kuke ba musulmi kuke ba amma ba zan bari kowa ya yake ku ba kuma in wani ya zo zai yaka ta kar bari duk da ko ko ba musulmi ba ne kar bari ya yake ni mu haɗu mu tsaya amma da mushrikan makka suka zo za su yaka annabi shekara ta shidda sai yahudawan bani quraiza sai suka haɗa kai da su cewa a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya wace su ya saukar da iska ya wace su musulmi suna ko hanyar komawa madina sai mala'ika jibril ya rike ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku kun aje makamanku mala'iku da suka yaki da ku suka taimake ku su ba su aje ba ku je bani quraiza can ku je ku yake su sai annabi ya ce mata bai dai la yusalliyanna ahadun minkum al asr illa fi bani quraiza ku yi sauri ku je bani quraiza ku yake su amma kada wanda ya yi sallar la'asar sai kun kai can shine suna tafiya ga hanya ba ba'dhum sai tashi suka yi ijtihadi fa sallaha fi tariqi suka yi su a hanya suka ce annabi da ya ce mana kada ku yadda ku yi sallar lasa sai kun kai bani quraiza wannan kawai magana ne sun kai mu yi sauyi mu tafi amma mu musa annabi kullun cewa kai mu yi sallah mu yi sallah cikin lokacin ta haka mun ba mu bari sallah ta wuce mu su kuma waɗannan fa sashen sashen suka ce mu za mu tsaya mu ba za mu tafi ba za mu yi ba tun da annabi ya ce muna kada mu yi sallah sai banu quraiza to mun ba za mu yi sallah ba sai banu quraiza walam rudda minna sai da suka suka yi haka amma suka jira su ku ji hikimar domin kasar rabo mu ba za mu yi sallah ba sai mun kai tun annabi ya ce mu yi ku kuma da annabi ya ce kuka ce kun fahimci ku yi ku da ku yi abin ku muna jiran ku ku gama mu tafi ku da ku ji abin da Sheikh Muhammad Lamini Sheikh Giza ya cewa game da su su biyu din da suka dawo lam rudda minna lam wa qala lam yarid minna ta'khir al-asr lam yurid minna ta'khir al-asr suka ce annabi ba nan yake mu jinkita al-asr ba wa inna ma arada sur'atan nuhu abinda ke nuhu mu sauri mu tafi fa nazaru ila al-ma'ana sai su suka dibi ma'ana ma'anan magana suka diba wa ijtihad al-akharuna eh, sai eh, rundunar su kuma suka yi ijtihadi wa akharuha ila bani quraiza suka jinkirta sai da suka kai bani quraiza fa salluha laylan suka yi sallar da daddare bayan lokacin ta ya wuce wa kad nazaru ila Labbi su lafazin suka diba annabi ya ce kada ku yi sallah sai kun kai bani quraiza sai Sheikh Muhammad amin Shinki ya ce wa haula salafu ahlu zahir wannan sune salaf na ahlu zahiriya kusan zahiriya ko zahiriya mazhaba ce mai cewa yadda lafazin yake haka muka amfani da shi ba da wata ma'ana mun fahimta ko mi annabi ya ce nan annabi ya ce ku yi sallar la'asar sai kun kai banin quraiza sai wasu daga cikin sahabbai wayanda ke sai mala ya ce wa ulaika salafu ahlul ma'ani wal qiyas sahabbai suka kasu kashi biyu cikin mallamai yau na duniya akwai masu amfani da ma'ana akwai masu amfani da ma'ana suna kiyasi suna cewa musulunci annabi ya ce kaza ai kaza kaza kaza yake nufi annabi ya ce kaza kaza kaza kaza yake nufi to akwai ɗan zahiriya masu cewa muka lafzi muka kiyayewa duk abin da annabi ya ce lafazin muka amfani da shi kun ga cikin sabai an samu har cikin sabai akwai ko suka ce tunda annabi ya ce ku yi sallar la'asar to mun ba za mu yi sallar la'asar ba sai mun kai can yadda ya ce ko da dare ya yi? su kuma da suka ce a nuhin ya kai mu sauri amma ya saba kuma mutan mu da sallar la'asar yanzu ma masaba zahiriya suke da irin wannan tsamin annabi ya ce kada ku yi fitsari a ruwa da akwanci wuri ɗaya sannan ku yi arwalla ciki da suka ce a iya tsari wani waje ka zuba annabi ce aka yi tsari ciki kun gane amfani da lafazi ko eh, tun da annabi ya ce kada a yi tsari cikin ruwa ya alwala da su kana iya tsarin ka wani waje ka zuba ka yi alwala ko abin da annabi ya hana shi tsari cikin ruwa. sannan kuma kana iya kashin ka ciki shi tsari dai aka ce kakka yi za ka fiye da ka yi tsari to shi ne mala ya ce wayannan su ne salaf din su ne salatin wannan su wanda kawai lafazin zahiri suka amfani da shi ba su kula da ma'anar su kuma sauran malamai masu amfani da ma'anar suka ce ana nihin kada fitsari ya haɗu kowace aka yi shi aka zuba ai dai tsari ne ya shiga ciki sannan an ce kada a amfani da fitsari to ai bayan gari an ba da aula ya fi shi na jasa ya fi shi lalacewa ba za a amfani da jini ba za ka suna suke babu rasu in jini ne jini halar yana ya zuba cikin ruwa ayi in bayan gari ne ana ya zuba duk jasa da aka zara zuwa hitsari ɗaya annabi ya ce za ka hitsari ɗaya suka amfani da shi to mana ya kawo na matsayin sabai da sun yi shahadi amma annabi bai aibata wayannan bai aibata wannan ba annabi bai mace ce wayannan kun fi gaskiya ba annabi bai ce wannan kuka yi sallah daga farko kun fi gaskiya ba ko wanda kuka jinkirta kun yi gaskiya ba mana yace wa minha cikin ishihadin da sabai suka yi anna aliya allahu anhu cewa ali Allah ya jira shi lamma kana bil yaman lokacin da annabi ya aika shi yaman yayi alƙalanci akahu na nafarin mutum uku sun zo mai yaktasimuna fi gulamin dukkanin su suna husuma akan da wani yaro kowa ya ce dana ne wani ya ce dana ne wani ya ce dana ne har su uku fa qala kullum minhum kowane sai yana cewa huwa ibni dana ne fa a bainahu sai ya musu koyawa ali bin abi talib yake to ai koyawa waje alal walada sai sanya an ga wanda ya ci koyiya wani rubuta ɗa wani rubuta babu babu wanda ya sauƙuɗa a ce ɗanka ne amma waje ala alaihi a rajulaini al'akaraini sulsai diya sai ce amma ka ba da biyu bisa uku na diya gare su mun fahimci hukuncin ko kamar a ce ɗa diya ɗa miliyan uku ne sai ce to yanzu a yi koyiya duk cikin wanda ya ci ɗa a bashi sai ɗaya ya ɗauka kwaya shi ya ci ɗa sai ce yanzu ka ba da miliyan biyu kowa ka ba shi miliyan ɗaya mun fahimta ko kun ga shi kenan ya fi da miliyan ɗaya ɗaya ya haɗa da miliyan biyu sun sai sun sai ɗa su kuma kodin suna ɗaya bisa uku shi ya ba da miliyan biyu da ya zo ya faɗi haka fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa zahika annabi yayi dariya hatta badat nawajibu har ya hakuri ne suka fito min ya ali radiyallahu anhu daga wannan hukunci na ali radiyallahu anhu wato hukuncin ya burge ali kun ga ba nasi gare ba ko ya burge annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin na ali ya burge annabi sallallahu alaihi wasallam ali ba nasi gare ba aya tace aya ka ba ba hadisi yace aya ka ba amma yayi ijtihadi wato duk wannan yana maka cewa ana ijtihadi ga abinda babu aya ko babu hadisi ko abinda hadisi bai bai san ma ba wa minha ciki akwai ishhadu sa'ad bin mu'az ishhadin da sa'ad bin mu'az yayi radiyallahu anhu fi hukmihi fi bani quraiza ga hukuncin da yayi na bani ga kabilar bani quraiza wa kada sawaba hun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi yace hukuncin ka yayi daidai ishhadin da kai yayi daidai qala ha annabi yace mai laqad hakamta fihim bi hukmillahi min fawqi sab'i samawat hukuncin ka yayi daidai da wanda Allah yayi daga sama ta bakwai Allah yake hukunci yayi daidai wato bani quraiza annabi yace me ya kamata mu yi musu sai ce adiba a gani duk wanda gashin mara ya fito ma ya balaga a kashe shi cikin su sai annabi sai ya ce lalle hukuncin ka yayi daidai domin sun yi yaudara yaudara da ta cinta ayi musu haka wa ha? cikin hukuncin da sahabbai suka yi ijtihadin da suka yi babu nasi, babu aya babu hadisi ijtihadu sahabiyaini alladaini kharaja fi safarin ijtihadin da wasu sahabbai guda biyu suka yi wanda suka fita tafiya fa hadaratis salatu sai lokacin sallah yayi walaysa ma'ahu ma ma'un ba su da ruwa fa sallaya suka yi sallah haka nan ba sai kada taimama ba lokacin sallah yayi ba su da ruwa fa sallaya sai suka yi sallah haka nan thumma wajada al wakci fil sannan suka samu ruwa lokaci bai fita ba fa aada ahaduhuma sai ɗaya yace nikan zan mai da sallah tunda lokaci bai fita ba walam yu'idil akhar sai yace ni ba zan mai mai ta sallah ba fa sawwabahu man nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace duk su biyu sun yi daidai wa qala lil ladhi lam yace ma wanda bai maimaita sallah ba asabta sunna yi daidai da sunna sallar ka ta farko tayi yi. ajza wa at salatuka sallar ka tayi wa qala lil akhari annabi ya ce ma dayan lakal ajru marrataini kai kuma ka samu lada so biyu ka samu lada waccan sallah ka samu lada wannan kun ga cikin su kowa yayi daidai ko wannan hadisin shi ya samu kuma malamai suna ganin ma idan aka yi shahadi zai yi duk biyu daidai ne matsala ce musamman malaman usul fiqh ke tattaunawa idan imamu malik ya ce ga yadda aka abu imamu shafi ya ce ga yadda aka abu duk babu hadisin da ya nuna ga yadda ake yi sai wannan ce duk sun yi daidai domin haka annabi yayi ga sahabbai biyu sun yi daban-daban wani ya maimaita sallah ya samu ruwa wani bai maimaita sallah ba bayan ga ruwan sai annabi ya ce duk sun yi daidai haka nan wancan da suka je banu quraiza wasu yi sallar la'asar kafin su kai wasu sai da suka kai annabi ya ce duk sun yi daidai wasu malaman usul kuma suna ganin a gaskiya ɗaya ce guda yake samo ta ya an yi ya an yi shahadi amma dukkaninsu su za su samu lada kamar da zamu zo mu karanta hadisi wa minha daga cikin ishadin sahabbai suka yi akwai ishihadu Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu fil kalala akwai ishihadin da Abubakar Siddiq yi ga rabon gado al kalala Allah ya ke naka al kalala rabon gado wani irin kalala ka Kulli qulillahu yuftikum fil kalala cikin suratul nisa'i suna neman fatawarka kace ce Allah zai muku fata game da kalala kala sai sai na abubakar ya ce aqulu fiha bi ra'ayi zan faɗi ra'ayi na game da kalala fa in yakun sawaban in yayi daidai fa min Allah daga Allah ne wa in yakun khata'un in kuma kuskure ne fa minni wa min ash-shaytan daga gare ne daga shaytan arahu ma khalal wa ma khalal walida wal walad ina ganin abinda ya tsarsar da ya tsarsar da da da uba wata abinda babu uba babu babu ba gado ne mutum ya rasu bai da mahaifa bai da yaya shi ake ce ma alkalala don haka yana yana tunna da cewa irin lokacin sahabbai da suka yi ta suka yi ta ishihadi yana halatta ishihadi wa minha cikin ishihadin sahabbai suka yi ishihadu ibn mas'ud radiyallahu anhu ilmar akin lati zautuwa zawjuha ishihadin da abdullahi bin mas'ud yi, an ka mai mata mijinta ya rasu walam yafqid laha sadaqan bai yanka mata sadaki ba kusa ana aure a ce an bika sadaki an bika sadaki nawa ne sadaki ba san ko nawa bane kawai ana haka ba dole bane samu ce sadaki dubu hamsin za ki an yi aure an yi sadaki an yi sadaki zai bada sadaki shikenan sai ya je ya aure ta bayan kwana biyu ce wai nawa sadaki sai a dinga dikin sadaki daga baya irin haka ya halatta to mutum ne aka samu haka ya aure mata ya ce shikenan sadaki sadaki ba a wata komai bane kawai sai ya rasu yanzu nawa za a bata ta kawo inda Abdullahi bin Mas'ud walam yadkhul biha mutumin bai ma sadu da ita ba amma an daura aure fa qala ya bladin sai ce aqulu fiha bi ra'ayi zan yi nau ijtihadi zan faɗi na. fa in kana sawaban fa min Allah in yayi daidai daga Allah ne wata ko da yaushe kai kamata duk kai kakai girman kai kai gama ka ce in na samu daidai daga Allah ne kuskure daga jefa shi ga kanka daga shedan sai ya ce laha kama har yi ta'iha a ba ta daidai irin sadakin da aka ba kawayenta ko ƴan uwanta da aka aurar sai a diba irin su nawa aka ba su la waqta wala shadada babu kari babu ragi wala halmira kuma a ba ta gado wa alai hal idda amma ita ma za ta yi idda duk da mijinta bai kusance ta ba inda sakin ta yada ba ta ba ta idda ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumun nisaa thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul ثم خلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لهم فما لهم عليهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها kun ga in mutum ya auri mata Allah ce ya yi wallazi na amanu idan ka tumul mu'minati ya koyan ka imani kun ka auri mata mu'minnai sun matsallatun munna sannan kuka sake su min kabli an ta hunna ba tare da kun taɓe su ba ma lakum na min iddatin tataddunaha babu wata idda da za su yi mace da tana Lagos namiji yana Sokoto sai aka ɗaura musu aure aka yi komai aka yi aure tana sauka iya port ɗin Sokoto sai ce tun tana cikin jirgi ce shi wallahi ya fasa auren nan kawai ya fasa auren nan kawai ya rubuta takardar saki yabba wannan wanda ya ce kai mata da Allah tana sauka iya port a ba ta takarda kawai na sake ta ana ba ta iya takarda airport to ba ta ce ah to akwai kuma wanda wannan ne sakwato ko in ji a daura aure ya jima kawai shi kenan. ba ta idda ba wani idda da za ta yi to amma inda ya aure ta daga Lagos tana cikin jirgi kafin ta kawo sakwato sai ya rasu to sai ta yi idda mun fahimta ko duk cikin biyu din bai taba ganin ta ba bai kusance ta ba bai taba ganin ta ba amma wancan na farko saki ne to Allah ya ce fa malakum alaihin min iddatin ta ta duna kun ba za ta gare ba in ya rasu amma wannan za ta gade shi kuma zai yi za ta yi idda sai ta yi wata hudu da kwana goma ta kaba nuna alhini da jiya ai lafiya lawa ka rabu kun kun fahimta ko wannan na ju lafiya lawa ka rabu ai mutuwa yayi wacce kuma ba a saki lafiya lawa mafi yawa ko ya kasance da rigima da kawai ta je ta yi aure ta bayan la'asar har yanzu ka ta koma gida ta ji kunya to ala kullu hal abla bin musul sai yayi wannan sai wannan ijtihadi sai ce amma bai yi wai ko tunda sai waliyin ta aure da ita <laughs> tayyib sai ce a kulbe ya ce laha kama hari ni ta'iha la a ba ta irin sadakin yan uwanta mata la wakta wala shakada kuma ita wacce da aka ce ya saka zai ce to dama dubu hamsin aka yi sadaki za ka ashirin da biyar zai bata zai bata ashirin da biyar ne ya rike ashirin da biyar tun da bai kusance ta bai mata maganin ta ba amma wannan za a bata daidai sadaki inda ya yanka mata sadaki inda dubu hamsin ne za ta ɗauka duka in dubu ɗari ne za ta ɗauka in ma ba a faɗi ba sai a ce to sadakin yan uwanta ya aka yi wala halmira yace tana da gado wa alaiha inda za ta yi idda to kada shahida ibn mas'ud ba'd sahabati wasu sahabbai bayan abdullahi bin mas'ud shi kawai ishtihadi ne to sahabbai suka ce lalle muna shaidu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaza bi nahwi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙalanci da irin wannan fi baro binti washek ga wata mata da ake ma baro binti Fa fafari a bizalika sai yayi farin ciki ya ji dadi cewa hukuncin da yayi ishtihadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin shi wa minha shi shahadin da sahabbai suka yi ishhadu sahabati fi anna ababakar radiyallahu anhu aula min ghairihi bil imama ishhadin da sahabbai suka cewa sayyidina abubakar shi ya fi cincinta yayi shugabanci ba wani ne ba li anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qaddamahu ala ghairihi fi imamati salati domin annabi sai sai ya rinjayar da shi ya sa shi gaba akan wani ne gaba da limanci na sallah tun da haka ne shi ya cincinta shi ya cincinta ya bada ya yi shugabanci na gaba daya don haka duk wannan ya nuna cewa sahabbai radiyallahu alaihim suna ijtihadi zaka ijtihadi daidai ne ga annabi Dawuda da annabi Sulaiman dukkanin sun yi ishadi annabi Sulaiman ya samu daidai amma Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma kowane Allah ya yabe shi mun bashi hukunci da ilmi zaka kai karamin talibin ilmi ya kace ga hadisi ya ta a mazhaban wani ya ta a mazhaban malik ya ta a mazala ba shi haka ka gani ma wannan tafargaza ce wannan ba daidai bane maliku yayi kuskure haka ne na ruwanka da halari ma ba haka ake ba cewa kai Allah ya yi musu rahama shine wa kullan ataina wa kullun ataina hukman wa ilma shine yabo ake ga wanda yayi yayi ijtihadi ko yayi kuskure kuma ko yayi kuskure yana da lada yana da lada daya kamar da hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi yace idza hakama al-hakim fashtahada fa asaba falahu ajrani idan mai hukunci yayi ya yayi hukunci in yayi daidai yana da lada biyu wa in akhta falahu ajrun wahid idan yayi kuskure yana da lada daya amma wane ne mai ijtihadi sai kai ijtihadi watan wanda ya kai matsayin ijtihadi ya da ilmin qur'ani ya da ilmin hadisi ya da ilmin fiqh ya da ilmin luga ya da ilmin sabani la akalla mutum bai ijtihadi ga matsala sai ya san sabanin malamai akai sai ya san ijma'i wasu malamai ta ya san duk matsalolin da aka yi ijma'i in ya san sanai sai kai matsayin ijtihadi mutum kawai bai zuwa yin ijtihadi a sha hukunci ta Allah jahili ne bai karanta ba sai ce ina ganin kaza kawai ta ta ta ga halari ba haka ba <laughs> a akwai hadisi suke aka wani hadisi nan kusa kusa ma ya saba mai shi bai karanta ba kawai zai ce to ni ina ganin kaza ko akwai hadisi a bukhari bukari ne yana da sharhi da larabci yana da turanci yana da hausa malamai duk sun karanta shi bai je makaranta ba to ya tambaye shi ce yana ganin kaza a ya kai matsayin da duk ya san hadisan hukunci hukunci wannan ka'ida ne duk ayar da ta yi magana ka yi mutum ya ijtihadi sharadi ne duk ayar da ta yi magana game da halal da haram cikin Qur'ani ya san ta gaba dai wasu malamai sun ce ba dole sai ya da cikin Qur'ani duka ba amma duk ayar da ta yi magana halal da haram sai ya san ta ya harda ce ta na dai kenan da duk duk hadisan da suka yi magana game da hukunci hukunci sai ya san su ya harda ce su haka ba ka dai bai da ko wani hadisi cikin bulugul maram ashe bai ma san shi ba bulugul maram min jam'i adillatil ahkam ashe bai ma san wannan hadisin bai ce a gani ne karya yake bai daidai ba wannan ganganci yayi wannan karya yayi wannan ya yi sannan sai ya san ijima'in malamai malamai don ba a ba akwai ijima'i. na ta karanta muku cikin sifatun salati cikin akamun janaiz shak nasiruddin albani ya ce imamun nawawi ya ce malamai sun yi ijima'i akan wannan matsala ni kan ina da hadisi in ijima'in ya tabbata to babu yadda zai yi amma in bai tabbata ba to ga ya kaza kaza kaza ne to in ijma'i ya tabbata ijma'i hukunci ne yanke bai yiwa yau ka taho duk mutane sun yi ijma'i cewa mutanen da annan yanzu misali mutanen da annan mu wajajen nan a afirka ta yamma gaba ɗaya gabas suka dibi yin za su sallah sai kawai ka je makka ka dawo cewa za ka gano duk kuskure dai ashe inda aka dibi ya kake bai yiwa duk duka gaba ɗaya kowa ya kuskure kai ɗaya ka gano gaskiya tun yaushe ake zuwa a cikin ana zuwa haji da jaki da rakumi da mota da a jirgi ake zuwa kowa ya tabbata na ya kamata haji ba kai ka zo yau kawai ɗaya ka ce wala duk kowa kuskure yake yi to da haka sai shakka na abani ya ce idan ijma'in nan da imamun nawawi ya tabbatar suwa daidai ne to shi kenan ya tabbata na yi kana bi dole idan ba idan bai tabbata akwai ijma'i ba a nan kwanakin nan ma mun yi a cikin adabu zifaf ko malamai sun yi ijima'i cewa mace sai ta yi wanka miji suke iya zo mata bayan ta kare haila sai ga albani ya samu katada wa da hammam da katada da wani cikin tabi'a ya samu tabi'a guda uku duk sun tafi akan cewa in ta yi alwala ko ta wanke wurin sai ya rike nan sai ta kawo dalilai cewa lalle wanda yana ɗauka ya ta shiga yana ta kawo dalilai duk haka in matsala aka ce an yi ijma'i to kai na baya babu yadda za ka yi dole ka yi shiru domin ka cewa ba haka bane abinda ka ce ba nan magana ka sahabbai duk ba su fahimta ba tabi'ai da suka biyo bayan su duk ba su gane komai ba su wani suka bayan duk ba su fahimta wani mai mallaman nan ni yanzu ni ni gane ijma'i shine shi sahabbai haka suka tafi akan tafiyar su tabi'ai haka suka tafi wanda suka biyo bayan su qulul mufaddala da annabi ya ce khayrun nasi da annabi yace khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum kai ka ce a kai ka fi su alkhairi ai duk basu fahimta ba kai ka fahimta in dai an yi ijma'i amma in cikin su ka samu wani da yace a ya saba don shi in su suka yi ijma'i wanda ya zo bayan su ba a kula da shi idan aka samu matsala lokacin sahabbai haka take lokacin tabi'ai haka take lokacin wanda aka biyo su qulul mufaddala gaba ɗaya haka take to koda wani ya zo daga baya ba a kula don shi shekul islam ibn taymiya aka tambaye shi aka ce mai da mala'ika da mutum wanda ya tsare kai ne ya dinga duk abin da Allah ya ce ya yi wanda Allah ya hana shi ya hannu da shi da mala'ika washi wani daraja ya ce ban sani ba daga baya ta koma tambaya sai ya ce mutum wanda ya tsare ya fi mala'ika saboda shi mala'ika yana bisa bai la ya asuna Allah ma amarahum haka Allah ya yi shi ba zai saba ba shi kuma wannan yana shawa malaika bai shawan mata dan adam yana shawan mata ya kame kene daga zina malaika bai shawan lalaci dan adam yana yana shawan lalaci ya kyale ya kame kene daga zina malaika bai shawan kudi dan adam na shawan kudi ya kame kene daga haramun yafi yace daga farko na ce ban sani ba don ban tsaya ga ɗaya daga cikin magabata da yayi magana ba daga baya kuma na tsaya ga wani yayi magana dama na san haka ne amma bai yiwa ni in zo da hukuncin daga magabata ba su yi ba haka mutanen kwayo suke mallaman jirgi ba kawai da an tambaye ka ce ina ganin ni a gani na kai a matsayinka idan ta ce man an ta ya kunu kuma indu kai awa ba ka ce inda muke inda kuke na ne a inda kuke a ina a ina ba mutum baya haka nan sai wanda ya kai matsayin ishihadi don haka wanda suka kai matsayin ishihadi suna da tsoron Allah ba haka dai suke cewa kaza da kaza ba don shi ko su kansu wata matsala sai su ce mun yi tawakkufi ibn usaymin yace iri ne in ya kai wannan wannan magana ta ibn usaymin ta burge ni sosai domin mushtahidi ne kuma cikin magana abin da ke nuna cewa shi ma ya san mushtahidi ne ta hito ba cewa kai ne ya cewa ni mushtahidi ne ba ku tsaya ku je da yake cewa yayi ana taqalidi idan baka san abu ba kana tambayar wanda ya sani domin Allah ce fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna amma in ka kai matsayin ishtihadi sai kai ishtihadi amma ko ka kai matsayin ishtihadi idan matsala ta kage maka kana iya takalidin wani mai ishihadi wanda ya fika sai ce kamar ni in matsala ta kage min sai in bi ibnu taymiya <laughs> kun ga cikin magana ya fito cewa shi ba ya sace ya kai matsayi shi ba ya kai cewa san matsayi ne shi ba cewa ni mushi yi rike ba amma haka yayi tiyakin magana yace ni in ta kage min kamar ni in ta kage min sai in takalidin ibnu taymiya domin na jira tsoron Allah ne da ilmi ne da zama nayi da zama nayi babba a irin wannan abin haka ana ishihadi ishihadi daidai ne ga wanda ya kai yayi ishihadi Allah ya ce wa sakharna ma a al-jibala yusabbihna sai Allah ya ci gaba da ambaton annabi Dawuda domin can yadda aka bada wa'ancin hadisan da labaran annabi Sulaiman ya hiboge ka ko sai ka Allah sai kasance zaka iya ganin annabi Dawuda kamar bai kai ba sai Allah sai ya fara ambat ya fara yabon annabi Dawuda kan yabi annabi Sulaiman sai ya ce wa sakharna ma a al-jibala mun sauwake ma annabi Dawuda duwatsu ka san ba karami bane da rage ganin cewa bai samu ba don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqul ahadukum inni khayrun min yunus bin matta kada ɗayan ku ya ce na fi Yunus bin Matta me yasa saboda annabi Yunus shi abinda Allah ya bada labari zamu ga na labari ne shine ya yi ya saba ma Allah Allah ya yi mai hukunci shi Allah ya bada labari cikin Qur'ani sai ka ce ah, annabi annabi Yunus ma da ya saba ma Allah Allah ya ce tsaya bai tsaya ba ai kila na fi shi ta nabi ce kada sayan ku ya ce na fi Yunus bai matta don haka don haka sai Allah ya ga yabon annabi Dawud kafin ya bi annabi Sulaiman sai ce wa sakharna ma Dawud al-jibala yusabbihna mun sawwate ma annabi Dawud duwatsu suna suna yusabbihna suna tasbihi tare da shi wa tayra da tsuntsaye wa kunna fa'ilina mun kasance muna aikata irin haka a cikin suratul saba ne Allah ya ce wala kada ataina Dawud al ce mun sauwake ma annabi da mun lalle mun ba annabi dawo da falala ya ku duwatsu ku bi shi duk inda yayi an sauwake mai yace duwatsu mu tafi su dinga tafiya tare da shi suna tasbihi tare da shi da tsuntsaye wa na lahul hadid mun sauwaka mai karfi yake sarrafawa shine makiyari na farko da ya fara sarrafa karfe yayi kayan kayan karfe kuma ya fesuwa yayi yayi silka ta yaki silke na yaki yayi yayi takobi yayi duk abubuwan da ake bukata da su na karfe don haka wannan kuma shine na farko da ya amfani da aikin hannu ya ci abinci don haka haka annabi sai ya ce babu wani mutum bai ci wani abinci da ya fi tsakakuwa ba kamar abincin da ya ci na aikin shi na hannu domin annabi dawud ya kasance yana cin abinci da aikin shi na hannu cikin su sa'ad Allah ya ce wasu abdana dawud da zal'ayin inna huwa ce wakon abdana daga zal'aidi ka ambaci bawan mu annabi da ma'abuci ni'ima wanda muka wa ni'ima hu awwa mai yawan dawowa ga Allah ne wata yana yawan dawowa ga Allah ko shekaran jamun karanta ko jiya ne ko shekaran jamun karanta da ya yi hukunci bai samu daidai ba dan take ya dawo ko fasta ga fara rabbahu wa kara raki'an wa shi ne Allah ya ce hu awwab mai yawan dawowa ne ga Allah inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashyi wal ishraq Allah ce mun sawwake mai duwatsu suna tasbihi tare da shi safi da yamma wa tsayra mahshuratan haka muka tasan mai tsuntsaye muka koran mai tsuntsaye suna bi ne kullun lahu awwa dukkanin su suna dawowa inda shi ke ba su umuni yace su yi suna yi haka annabi Dawud babba ne Allah ya ci gaba da yabon annabi Dawud yace wa allamnahu sanata lahu sanata lahu من بأسهم فهل Allah ce wa Nahu in koya ma annabi Dawuda ka ji ɗalibin Allah ko Allah ya koya mai kai kana da ka profesa ne ko dakta ne ko ne koya ma shi annabi Dawuda Allah ya koya mai shi an malami ne yace wa san san'ata lafusin lakum muka koya mai yin tufafi na silke na kayan yaki muka koya mai saboda ku saboda mai lituksinakum min ba'tikum domin ta kare ku daga yakin ku yan zo yaki aka halbo ma kana da abin da kake sa garkuwa ka kare kanka kaga ta kasance don fa'idar ka fa hal antum shakiruna ko za ku gode ma Allah ya Allah mun gode ma ba ku gode ma Allah ba ya Allah mun gode ma da kai da kai da ka koya ma annabi Dawud wannan duka mu muka iya kuma ya Allah muna tsara gode ma ga ni'imominka kuma ya Allah muna muna roƙonka ya ka koya mu annabi dawu da garkuwa ta yaki wadda za ta kare mu Allah ka kare mu na jawoyin mu na sokuta da zamfara da kewaye mu ya rabbal alamin wannan bala'in da ya taso na sati sacin mutane ya Allah ka yi na maganin shi Allah ka isan muna da isarwarka ya Allah zunuban mu ne ya Allah aikin hannun mu ne zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas ya Allah abinda muka yi ne da kanmu ya Allah muna tabbatar da zunuban mu mu masu zunubai ne ya Allah ka gafarta muna zunuban mu ya Allah ka dauke muna wannan masifar da bala'i ya Allah kai ka tabbatar muna da zaman lafiya a jihohin mu a da ya Allah ka mai san muna wannan zaman lafiya ya rabbal alamin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu nada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyin da muke yi ansawa in babu tambayoyi sai mu ce subhanakallah akwai Thank you. dangane da abubuwan da aka na ɗaukar nauyin waɗannan ayyuka eh, yana halatta amma abin da ya fi kyau in za ka karanta Qur'ani ka shiga cikin kammalarka walil hadithul ghusl wa tasayyib watsuwa imamu sarari na cewa za a karatu hadisi ana wanka ana sa turare ana sa bakur ana kyautata jiki za a karatu hadisi da haka qur'ani ma kai kamata amma halatta yana halatta allazina yaquluna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim daga kowane hali take kana yi amma to Allah yana halatta kan qur'ani haka sai dai yi da kammala ya ce wallahu a'lam muna wasa da shi na da bace-bace, ayyukan da za mu biya shi. da abinda kuka yi guda biyu ba ku kyauta ba na farko zage-zage na biyu kuma hayar kai ku ga gaba da ku zuwa ga Allah ku nemi fiye junan ku ku shirya domin a dinga daga ayyukan kwana su zuwa sama Allah ya tsara wa malam lafiya da imani da tausayi a wanda ka sai baka kara ku wai na ja da yawa ne ci da wasa da ke wanda yana biya wanda yana bayi sai ya ji ana kiran sallah shi ko ya da ya karba a baya karbawa in kana bayi aka yi aka ji kiran sallah ko ka ji wani abu baka karbawa dalili kuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana fitsari wani ya taba wucewa mai sallama yake karba shi sai da ya wuce annabi yayi yi taimama a bango ya cin mai ya ansa shi ya ce babu abin da ya hana ya ansa ka sai don a zu ba da sarki baka in kana cikin wajen da babu sarki ba ba za ka ansa ba duka bai in ka fito ka ansa wallahu a'lam wajen ayyuka musamman wajen kuma an ce idan ba a su ba gyara da al'amuran alamun a a kan gaskiya mutane suna koyi da salaf salih yanzu da yawa yanzu ana fahimta ana ci gaba fa ba mu zama cikin masu mutunce mu nema Allah mutane na fahimta karatu kuma suna aiki da shi mutane na fahimta sunna suna aiki da shi ko ina yanzu mafi yawa musamman cikin birane ba sanan makauyuka ba amma cikin birane mutane na son sunna suna amfani da ita har da baka tsammani za a yi ana suna mutane na suna suna kyautawa kuma suna saurin karatu suna ji ne don haka abinda mutane ka yi suna kyautawa a cigaba a ƙara yi bai isa ba a ƙara yi a ƙara fahimta kowa yana yi yana wa kai ne ne Allah ya sa mu dace gaba daya abin da ya wa duniya ana fara sahu hune daga tsakiya yanzu idan mutum yana yana salla mutum biyu da liman ina za su tsayawa za su tsaya kuma can da dama ba zai yi ba za su tsaya daga dama ne daga dama sai a ɗauki sahu sai a yi daga tsakiya za su tsaya daga nan sai a ɗauka a cika zuwa dama gwagwarin kusancin ka da liman gwagwarin ladarka haka amma an zuwa dama ya fi lada sannan sannan hagu in sahun farko ya kare kauli mafi inganci ana fara na biyu inda aka fara na farko ne daidai bayan liman ne sai a dauka a idama dama a dauka a yi hagu wallahu ta'ala ala wannan kuma a wanda ke bukatar ƙarin bayani game da sahu ya koma cikin ya fi salihin na muhammadu salihu taimi mujallaji na daya akwai daga farko farko inda ya yi cikakken bayani wanda ke so zai samu a nan na biyu da ake yi tikafi zai tikafi zai aure Allah ya ce wala tu bashi ruhun na hatu wa ki fura sulba saji sai dai dauki dai ko yi tikafi ko aure in tikafi zai shiga ya bari sai ya dawo ya magana aure in kuma aure da wala tu bashi ruhun na wa antum aki Allah aya daya hada sai ce ba a wannan ayi wannan tawi <laughs> to illa duba yi tikafi ya bari sai mun kai kila goma na kusan goma na karshe kila sai mu samu lokaci sai mu yi bayani cikakke cikakke aka haka Ah, magana aure kuma muna ko Allah ya sauke mai Allah ya sauke ma duk wanda bai da da suka yi kuma Allah ya ba su damar kai yani ta karshe shi ke daga wannan shi ke yana neman kayan bayani dangane da niyyar masjid da kuma rakatan majalis tambayar shi da ya kamata a yi karatu da ya kuwa shi tahisul masjid ya danganta da inda aka yi ta misali wanda ya ta da azhar da rana bayan ta fito ya yi ta wanda ya ta da daddare ya yi ta bayyane wato ita sallar nafila inda rana aka yi ta ara yi ta a asirce inda daddare aka yi ta ara yi ta bayyane ya kai aka saka babu matsala ta rana ko ai ta bayyane ta daren ko an yi ta asirce dukkanin shi dukkanin shi babu matsala ita ma raka ta alfajar raka alfajar abin da ya fiye ta bayyane domin hadisi take da sallar asuba wanda ana karatun ta bayyane ne in yayi ta asirce a wani hadisin da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi kamar asirce yake yin ta dalili ko shine hadisin na Aisha ta ce ban sani annabi ya karanta Fatiha ko bai karanta ba shi ke nuna cewa ko ya bayyana yana bayyanawa yana bayyanawa ne ba yadda ake ji ba tunda daki dakin ta yake ta alfajar in yana inda take amma ba ta ji ba ta sani ko ya karanta ko bai karanta ba haka dukkanin wanda ya bayyana asirce dukkanin daidai amma yi asirce ga duk da ake ayini ya fi bayyane wadda ake dare ya fi wallahu ta'ala akwai kuma cikin mutum wurare to tana da muhimmanci to wata ta gobe su wa lamurin ashhadu an la ilaha ta anta astaghfiruka wa